أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما ما يفعل da addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka wannan gari na kaca Allah ka sa albarka a cikinsa Allah ka karfafi sunnar manzanka a cikinsa da jihar Naija gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya da sauran ƙasashen musulmai kuma Allah ya sa mutanen kaca a tuno da kuma 'yan Najeriya ne a yi muku hanya ɗazu Sheikh Abubakar Giro Argungu mai gida yake cewa idan akwai mai ja da sunna to ya ƙara sunan a masa kace-kace da aya da hadisi to shek abubakar giro hanyar kaca ba ɗan bidi'a kaɗai ba ahalus sunna mata masa kace-kace kamin ya iso nan idan kuma kuna gardama ku tambayi mala adamu aliyu yawwa takbir التكذيب التكذيب da ƙarfin Allah wa'azuzzukan da aka gabatar a wannan wuri bid'a kan kwananta ya ƙare a garin kace da ƙarfin Allah yanzu abin da ya saura matsiya ce ya ba sai an mata wankan gawa ko sallar jana'iza ba a tafi da ita kawai a shuka ta Allah karka sa a samu masu mata zama makoki ana ramma a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu qaf wato sai Allah yake wata magana kuma magana yana yin ta da ɗan adam sai ya ce wala qad khalaqana insana ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد sai Allah madaukin sarki ya ce wala kadi khalaqana al-insan haƙiƙa mun ɗan adam wato har yanzu ba a samu wani mutum a duniya da yi kilemin ya halicci dan adam ba duka an yadda wanda ya halicci dan adam shine wa Allah maɗaukin sarki shine wanda ya halicci dan adam har yanzu ci gaban bature ko jariri ya gagare ya yi abin da ake cewa robot idan ka je manyan birane a turai hotel-hotel wani mutum mutumi ne mai aiki da batir ko kuma ana masa caji kamar yadda ake caji handset shi zai kawo abinci shi zai ɗauke kwano shi zai yi sauran hididimu. amma dai mutum mutumi ne ba mutum ba Allah ya ce wala kadi haƙiƙa khalaqanal insan Allah ya ce mun halicci mutum ɗan adam mun halicce shi yaya Allah ya halici ɗan adam Allah ya gaya mana process da ya bi wajen halittar ɗan adam har ɗan adam ya zo bayan ƙasa ɗan adam kana da karambani da yawa kana da rigima da yawa ka saurara ka je ya aka yi aka halice ka wasu stages ne kai undergoing before you come to existence wasu matakai ne ka bi kamin a kanka yanzu a bayan ƙasa kana tattakawa har ka zama kana bubuɗawa kana ganin Allah ma bai isa ba manzo ma bai isa ba ma a cikin suratul muminun sai Allah yake faɗa mana process da ya halicci dan adam sai yace me walaqad min sulalatin min sannan sai ake kaka ثم جعلناه نطفة في قرار مكين What is the next process? ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا خلقا ولا سي الله فتبارك الله أحسن الخالقين saurara ka je aiki irin na Allah madaukakin sarki kai dan adam da yanzu kake takawa a bayan ƙasa wato a can baya da yumbu ne Allah maɗaukin sarki ya halice ka saboda da yumbu Allah maɗaukin sarki ya halici kakanmu gaba ɗaya shine annabi Adam alaihi salam sai Allah maɗaukin sarki ya ce ci gaba da halittar ɗan adam yadda ake samar da shi sun maja'allahu nutfatan fi ƙararin makin sai Allah maɗaukin sarki ya ce ɗan adam sai muka saka shi ɗigon mani a ina a wani wurin zama na musamman shi ne mahaifa wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki dukkan matakai na security domin ɗan adam ya samu daman zama a wurin idan yadda neco na mahaifa yake dole ka yadda cewa mahaifa ta cancanci a kira ta ƙararin make domin ita mahaifa hatta temperature na mahaifa wato an aje shi ne a wani mataki na musamman yayin da miji ya sadu da matarsa mani da yake zuba mata a cikin mahaifa ba wai mani da za a halicci ɗa guda ɗaya yake zubawa ba a jima'i ɗaya mani da za a zuba wa mace a mahaifa spermatozoa da ke cikin wannan mani ‘ya'yan mani na halitta a jima'i ɗaya sai a sa wa mace ‘ya'ya jarirai da suka kai sama da jariri miliyan ɗaya ƙwayoyi ne na halittar ɗan adam da ke cikin maniyin kowanne ubangiji na iya halitta ɗan adam da shi amma yayin da ya shiga cikin wannan tiyo wanda a nan ne ake yin jima'i to ba duka maniyin ne yake samu ya ƙarisa ya shiga cikin mahaifar ba tun daga nan ubangiji ya yi abin da tsarin da za a fara yin screening za a fara tacewa sai ya zama sai wasu kaɗan daga cikin ƙwayoyin halittar ne suka samu damar ratsawa suka bi ta surgical canal su samu damar shiga cikin uterus inda ake cewa mahaifa idan suka shiga cikin uterus to daga nan za su ɗauki hanya wasu su ɗauki hanyar dama wasu su ɗauki hanyar hagu za su bi ta fallopian tube su shiga wato inda ake ce oviduct daga nan ita matar idan ta sako kwai kwan sai ya gangaro daga ovary sai ya gangaro sai su haɗu da wannan kwayar halittar mani na namiji sai su ainihin wato kwayar halittar mani din sai ta yi fertilizing din wannan egg wanda matar ta sako sai a yi forming abin da ake cewa zygote wannan zygote din shine wanda zai wo u-turn sai ya sake gangarowa sai ya dawo cikin uterus inda ake cewa mahaifa a nan zai binne kansa da kansa ya jira kuma Allah maɗaukin sarki ya hukuncinsa sai Allah maɗaukin sarki ya ce sun maja'alnahu nutfatan fi qararin maki sai Allah maɗaukin sarki ya ce sun makhalaqana nutfata alaka wannan digo na mani a cikin iko na ubangiji shine wanda za a mai da shi zuwa ɗigo na jini da mani ne za a halici ɗigo na jini mataki na gaba da ɗan adam zai zama kenan Sun na la'alaka ta mudgha daga wannan ɗigo na jini sai ɗan adam ya wuce zuwa step na gaba shi ne sai ya koma tsoka sai Allah madaukin sarki ya ce yace thumma khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana al'alaqata mudghatan fa khalaqanal mubghata izama to daga nan ne kuma sai Allah madaukin sarki ya halici kashi sai Allah madaukin sarki ya ce fa kasawnal izama lahama wannan kashin shine wanda za a ainihin wato lullube shi da nama Allah ya ce summa ansha'nahu khalqan akhar daga nan sai mu ainihin wato mai da shi zuwa wata halitta daban da baya ji baya gani daga nan sai a mai da shi ya koma halitta ta dan adam a masa shape a masa hannuwa a masa kafafuwa a ware kai a fidda wuya a fidda ciki a fidda kunnuwa a tsaga ido a tsaga baki a mulmula hanci a sa masa kofofi a yi kafafu gaya a cikin wata duniya ta mahaifa a cikin wani nau'i na ruwa yana iyo yana linkaya a ciki yana tsaye yana shure-shure da ya girma lokacin haihuwa ya yi sai ya tambulin upside down الذي خلقك فسواك فعدلك كذا في أي صورة ما شاء ركبا فما يسوزك dan adam mai ni kenan mai kankan ba ubangiji yana faɗa maka process da aka bi aka halice ka shi yasa Allah madaukin sarki yace wala qad khalaqana al-insan hakika mu halici mutum dan adam mu halice shi sai Allah ya ce alamu matu ma wisu bihi nafsu Allah ya ce kuma mun san abin da ran dan adam take wasuwasi da shi tunani naka abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka Allah maɗaukin sarki ya ce a sanar da kai ya sani wannan shine dalilin da ya sa dan adam duk rigimarsa bai iya yi wa Allah maɗaukin sarki dabara saboda Allah maɗaukin sarki ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam ɗan adam kasancewarsa mai takaitaccen ilimi bai san abin da ke cikin zuciyar ɗan uwansa ba shi yasa kuna iya yin bakon shirgegen barawo, amma kuma ku bashi masauki ku karrama shi saboda ba ku san abin da yake kunshe da shi a rai ba na taɓa zuwa wa'azi wani gari da ake cewa yi kusar a cikin ƙasar biyu sai na samu wani abin mamaki ya faru kun sa abu mamakin da ya faru wato wani malami dan bid'a ne ya je wa'azi a garin ya tallan layu ya ce laya ce maganin barawo za a rataye layar a cikin ɗaki idan barawo ya shigo cikin ɗakin da ya yi sata ya ɗauki kaya ya ɗora a kai to zai kafe a wurin ba zai iya yin gaba ba ba zai iya yin baya ba har gari ya waye idan gari ya waye aka zo aka same shi sai a karbi kayan Ya ce amma akwai sharaɗi kar a jaki ɓarawan in aka jaki ɓarawan lakanin zai kare mutane sun dauke shi mutumin kirki aka rinka saya ba ji ba gani yi ciniki ya tara kuɗi, bayan ya gama sai aka kai shi masauki da tsakar dare sai wani barawo ya lallaba masaukin wannan malamin da cinikin da ya yi, da akwatin layu da sauran layun da suka saura ya tattara su ya gaba da su gaba a lokacin da aka bamu wannan labari abin da ya zo kwakwalwata shine to ya aka kare da malamin washe gari da safe sai aka ce ai malamin bai ma jira gari ya waye ba zakaran farko da ya yi cara ya bashi sa'a wal fauru da gaggauta fararun farilla ne sai inda dare mashi dan adam Allah ya san abin da ke cikin ranka ya san abin da ke cikin zuciyarka shi yasa ba ka iya yaudaran Allah sai dai ka yaudari mutum ɗan uwanka sai dai ka damfari mutane ‘yan uwanka amma Allah ya fi ƙarfin ka yaudare shi ya fi ƙarfin ka damfari shi wannan shine babban abin da yake damun al'umma wallahi kun ga wayannan ‘yan bidiya da ake ta yaudara su da sun san haƙiƙanin bala'i da balbalin bala'in mugunta da ke cikin zukatan malaman da suke ba su wannan tarbiyya wallahi ba sai kun sa baki ba su da kansu za su ɗauki bulala su ba su kashi su kore su daga gari. amma ba su sani ba ne sai su ga mutum da alkaba ga rawani kamar mutumin kirki amma ɗan damfara ne abu haushi bayan ya damfari su kuma ya sake damfarar imaninsu ku duba ku ga abin da yake faruwa idan ban da damfarar imani ka karanta jawahirul ma'ani ko ka karanta fatahun rabbani me shehu tijjani yake cewa sai yake cewa ƙalali, li sayyidul wujudi anta min aminina wa kullu man ahabbaka min al-aminina anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi wa fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi wa ashabuka ashabi wa kullu man akhadha wirdaka fa huwa muharrarun minan nar yace sayyidul wujudi yazo ya faɗa masa wata magana wa ne ne sayyidul wujudi wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am manzon Allah shine shugaban halitta to amma ƙarya yake wai menene annabi yazo ya ce mashi wai da yazo sai ya samu Tijjani? wai sai ya ce masa anta minal aminina kai kana cikin amintattu ranar tashin alkiyama baka da matsala yace wa kullu man ahabbaka duk wanda ya soka to shi ma minal amini ne shi ma bai da matsala a lahira yana cikin amintattu sai ya sake ce masa wai anta habibi kai masoyina ne wa kullu man ahabbaka habibi kuma duk wanda yake son ka masoyina ne sai ya sake ce masa wa fuqara'uka fuqara'i muridanka su ma muridaina ne abin da yake nufi da fukara uka fukara'i kenan wannan shine tarbiyyar da suke ba muridi karfi da yaji a haukatar da shi ka karanta rimahu wacce umarul futi ya rubuta ka karanta babin da ke magana akan muridi da ke samun wusuli da ubangiji wallahi sai ka zama cikakken bawan shehu ka yi da kamfin daga bawan Allah ka zama bawan shehu original kamin ka zama muridin da suke magana dan daga cikin abin da suke faɗa idan dai har kai muridi ne suka ce to ka zama gaban shehu kaman gawa a wajen mai wanke ta kar ka kuskura ka yi kokonto akan abin da shehu ya faɗa ka yadda duk arzikin da ka samu a duniya albarkar shehu ka samu in ka samu kuɗi saboda shehu ne in ka samu aure saboda shehu ne in matarka ta haihu saboda shehu ne lafiya saboda shehu ne promotion a office saboda shehu ne ka ci zaɓe saboda shehu ne ko mai kai ciniki a kasuwa duk wani alheri da ka samu a duniya ko matarka ta haihu albarka shehu ya sa ta haihu suka ce bayan haka dole muridi ka yadda shehu bai kuskure shehu ma'asumi ne duk abin da ya daidai ne duk lokacin da zuciyarka ta baka cewa shehu zai yi kuskure to ka istighfari suka ce da zaka ga shehu yana shan giya to ka ɗauka cewa idanunka ne ya ga Shehu yana shan giya amma hakikanin abun ba shan giya yake ba da za ka shehu yana zina ka ɗauka idanunka ne ya kuskure ba zina kaga shehu yana yi ba kai suka ce da a ce kana cikin masallaci shehu yana kan juji to ka ɗauka jujin da kake kan jujin da shehu ke kansa nan ne masallaci masallacin da kai kake ciki nan ne juji suka ce bayan wannan muridi kar ya kuskure wa shehu tambaya ba dama ya wa shehu fatawa idan ya zo gaban shehu in ma yana so ya fatawa to ba fatawa zai yi ba sai ya ba shehu labarin abin da ya faru sai ya shiru in shehu ya ga akwai tambaya a ciki ya ansa masa shi kenan in shehu bai ansa ba kar ya kuskure ce shehu ina tambaya suka ce kuma duk abin da shehu ya faɗa kar ya kuskure ce a kawo hujja da ya ce a kawo hujja to ya zama lalataccen muridi wanda ba zai yi albarka ba da shehu ya faɗa to magana shehu ta riga ta kare suka ce kar ya kuskure ya aure sai idan shehu ya amince suka ce idan yana tafiya da shehu kar ya kuskura ya wuce gaban shehu ya tsaya a baya shehu na gaba suka ce sai dai idan a cikin duhu ake tafiya sannan hanyar akwai ramummuka akan hanyar da duwatsu da kwazazzabai to nan muridi matsiyaci ya wuce gaban ya fada rabin shehu sai ya kauce a rubuta ba ta karanta rimahu suka ce kuma shehu idan shehu ya aiki muridi sai aka kira sallah to kada muridi ya kuskure ce zai tsaya ya sallah umurnin shehu a wannan wurin ya fi muhimmanci fiye da sallar da Allah ya ce masa yi yanzu da Allah wanda ya da wannan akida kuma yana zaune yana jira sai wani ya zo ya ce masa shi kafiri ne ai baka da bukatar sai wani ya zo ya ce maka arne kai to idan kai har yanzu musulmi ne to kenan Bush ma musulmi ne me bambancin ka da Bush da Tony Blair da Okonko da Briskila da Jonathan da Bandaga da da da da me ya bambanci ka da su wannan ita ce aƙida da ake tarbiyyar muridi a kanta to shi yasa sai ya ce to idan kai wa shehu irin wannan biyayya to wai annabi ya ce to kai nasa ne sai ya ce wa ashabuka ashabi abokanka abokaina ne su wane ne abokansa masu kuɗi da suke mashi hidima to wai su ma abokan annabi ne sai ya ce annabi ya faɗa masa cewa duk ɗan ɗariƙan da ya riƙe wuridinsa to wannan ɗan ɗariƙa ya zama ‘yantacce daga wuta ba zai shiga wuta ba ba wannan kwabar kawai ba tijari sai gashi yana faɗa a cikin fatahun rabbani sai yake cewa a amarun nas kulluha zahabat majanan. إلا أمار أصحاب صلاة الفاتح لما أغلق فإنهم فازوا دنيا وأخرى yace rayuwar mutane gaba ɗaya ta tafi a banza yace sai dai rayuwar ma'abuta salatul fatili ma ugulika duk wanda bai karanta salatul fatili ma ugulika ba to wai rayuwarsa a banza ta tafi dala yan waye tambaye ku annabi nuhu ya karanta salatul fatili annabi nuhu annabi adam ya karanta salatul fati annabi ibrahim khalilur rahman ya karanta salatul fati annabi dauda ya karanta salatul fati annabi suleiman ya karanta salatul fati annabi yahaya ya karanta salatul fati annabi zakariya ya karanta salatul fati annabi musa ya karanta salatul fati annabi isa ya karanta salatul fati manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya san da zaman salatul fati sayyidina abubakar ya mata rijista sayyidina umar ta fito daga ofishinsa sayyidina usman ya mata sitam sayyidina aliyu ya dangwala mata ƙuri'a abu ubaida ibnu jarra ya yadda da ita Nufal ibnu amir dausi ya san zamanta khalid ibnu walid saifullahi maslul duk wayannan bayin Allah na ƙwarai akwai wanda ya san salatul fati a wajen tijjani duk rayuwarsu ta tafi a banza don ba su karanta salatul fati ba da Allah ya tambaye ku a Qur'ani mai girma daga bakara hannasi in kana karanta Qur'ani duk mutanen kwarai da Allah ya ambata a Qur'ani akwai wanda ya taba karanta salatul fati duk wani mutumin kirki da Allah ya kira Qur'ani akwai wanda ya taba karanta salatul fati ana rama faɗa mana wani mutumin kirki duk shiga Qur'ani zakulo mana duk mutumin kirkin da ka samu kai tun tube da shi

inna rabbaka hakimun alim tijani kai ka sasaba wa habna lahu isaqa to da ka ta annabi ishaq da annabi akwai wanda ya taɓa karanta salatul fatili ba guliga اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وين سكرت ashe mun yi masu kwace ne ba mu sani a tafi to ga nan ba su yi salatul fati ba Allah ya ce kullan hadaina duka ya shirye da su min qabl annabi nuhu ya taba jalliba ugulika bai taba ba to to to me aka ce wa min dhurriyyati dauda wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun da Allah na annabawa da aka kirga gaba daya ko wanda ya karanta salatul fati to tijani ya ce duk mutanen banza ne rayuwarsu a banza ta tafi to amma shi Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin ya ce mutanen banza ne kuma Allah ya ce wa kazalika kama haka ne na jazil muhsinin muke sakan kawo masu kyautatawa wa za mu yarda da shi Allah ko tijani to kare gaba mu ci wa zakariya wa yahya wa isa wa da zakariya da yahya da isa da iliya akwai wanda ya taba karanta sanatul fatiha cikin su to a wajen tijani wa'annan duk mutanen banza ne to amma shi Allah wa ya mutanen banza ne minas salihin sai gashi kuma Allah ya ce kullum mina salihin gaba ɗaya su nagartattun bayi ne a wajen Allah maɗaukakin sarki kai tijani ka kwafsa me Allah ya ce a gaba wa isma'ila wal wa yunus wa luta da isma'ila da al yasa da annabi yunus da annabi lut akwai ne taba salatul fati a wajen tijjani duk mutanen banza ne to a wajen Allah fa wa faddalna ala alamin kai kai tijjani Allah ya taimake ka ka riga ka san inda dare maka da a ce har yanzu kana nan sai mun kamo ka mun kawo kaca mun maka kaca kaca a kaca to sun ɗauka mutumin kirki ne kawai shi kenan wani ɗan cuwa-cuwa sai ya zo sai ya makale a nan shi kenan sai ci gaba da dafarar bayin Allah Allah ya ce walaƙad khalaqanal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai ce mai a gaba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid a yau ce muje ta gaba talaqqal mutalaqqiyan an yamin wa an shimal qa'id Allah ya ce wa nahnu mu inji Allah madaukin sarki aqarrabu ilaihi mu muka fi kusa ga dan adam min habalil warid fiye da jijiya ta jini da take wuyansa a yaushe iz yatalaqal mutalaqiyani yayin da mala'ikun nan guda biyu masu rubuta aikin dan adam dan adam zai furta ko zai aikata za su rubuta ba mun sa su rubuta ne dan ba mu sani ba a yayin da za su haɗu su rubuta ma Allah ya ce a daidai wannan lokacin mun fi kusa da dan adam din fiye da jijiyar wuyarsa wannan ita ce hakikanin fasara da malamai suka yi wa ayar dan adam kana faɗin maganganu da yawa ana rubutawa kana aikata ayyuka da yawa ana rubutawa ka shiga ɗaki ka kulle ka yi fasikanci ka yi shegantaka ka saba wa Allah ka bijirewa dokokin Allah kayi zina ko kayi yi luwaɗi ana rubutawa ka je abuja ka ga yadda ake kashe wa karuwai dukiya abuja akwai wani dan uwa wata karuwa ta zo da cek a bankin su za ta canja cek na naira miliyan ɗaya yake tambayar ta wannan kuɗin fa wani saurayinta musulmi dattijo amma dattijon bariki shi ya bata amma ya zo neman taimakon kafet ɗin masallaci bai iya bada naira ɗaya wallahi in kun san kuɗin da mazinata ke kashewa wa matan banza a cikin satin da ya wuce a gidan talabijin na channel 10 sun yi fira da magajiyar karuwai ta hollywood hollywood wata anguwa ce a america da duk duniya an yi ittifaki ba inda ake fasadi a wurin kamar wurin hatta malamin kirista an taɓa samun wanda ya ce a duniya yanzu babu wurin da ya yi daidai da garin mutanen annabi ludu kamar hollywood duk wani fasiki da fajiri da ɗan wuta dukkan su a hollywood nan ne headquarter daga nan ne shaidancin duniya da iskancin duniya ake yada shi ita ita ce magajiyar karuwai ta hollywood magajiya ta karuwai ita aikinta idan ta samu karuwa kyakkyawa sai ta kama mata hotel ta siya mata kaya masu tsada da kayan shafe-shafe ita ce dillaliya idan mazinaci ya zo da ita za a yi jinga kudin da aka biya ita kuma akwai percentage da za ta dauka sai ake fira da ita me yasa ta zaɓi wannan sana'ar ita take yi sai ta ce domin ta gano mazinaci idan yana son mace ko nawa zai iya biya zina ba ta masa tsada sai ake cewa kamar nawa masu zina da 'yan matan da kike ajewa suke biya da kika ce ko nawa za su iya biya ta ce mutum yakan zo ya bukaci zai yi zina da wacce ya gani yana so ta yi tsada da shi dala amurka dubu goma sha biyar kuma ya biya ka ɗauki dala amurka dubu goma naira miliyan ɗaya da ɗari uku dala amurka ɗari biyar naira dubu ɗari shida da hamsin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ga dubu ɗari shida da hamsin miliyan ɗaya da dubu tara da hamsin miliyan biyu ba dubu hamsin mazinaci zai iya ɗauka ya bayar domin ya kwana da karuwa na dare ɗaya kun sa abun bakin ciki kun sa abun bakin ciki wallahi da dama daga cikin 'yan bokon mu da dama daga cikin 'yan siyasan mu da dama daga cikin hamshakan masu kuɗin mu kai hadda wasu daga cikin sarakuna ana yi wa royal highness royal highness no zagaya wallahi in ba sa ba sai ka samu da wayannan matsiyata yake zuwa yana zinace zinace ka tafi dubai inda yanzu ta zama kamar headquarter shegantaka ta duniya masu zuwa da kasashen turai shegantaka ma sun koma can suke zuwa akwai dan uwa da yake gaya min sun ci abinci tare da wani a nan najeriya shi ya biya musu kuɗin a hotel duk plate ɗaya abin da ya biya su biyu suka ci abincin kowanne abincinsa dala amurka dubu ɗaya sun zauna kowa ya ci abincin dala amurka dubu ɗaya su biyu sun ci abincin dala amurka dubu biyu naira dubu ɗari biyu da sittin cin abinci ɗaya suka ci suka tashi fasadi da za ka shiga cikin lungu ka aikata duniya Allahu akbar wallahi magana da shek abokar Giro yake faɗa yace muna cin albarkar addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fasadin da ake yi ya kai ubangiji ya turo wani mala'ika ya sa fika-fikansa ya ciccibi Najeriya min ha ya yi sama da ita sai sun fara ganin falaki-falaki sai sun fara jin tasbihin mala'iku sun mayu libu bihim wallahi haka duk wata nau'in zina da ka sani ana yi a duniya ana yin ta yanzu a Najeriya mazinatan akwai su ‘yan sodomi ‘yan luwadi suna nan sun baje koli duk inda ka zagaya kamar wato wato kamar ka kana neman wato arne a inugu take ta ga suna ba a nan shekata ka ta tsaya ba ‘yan maɗigo su ma suna nan ka je jami'o'inmu a Najeriya har makarantu secondary school ka ga abun ban mamaki tun a secondary school 'yan mata suke kwanan gida wai wai wannan wai saurayiyarta ce za ta campus to daga nan babu wata sauran doka a kanta abinda ta ga dama shi za ta yi ba a karanta ba a karantar da ai arke a ainihin wato jami'a kamar yadda ake a sakandare a jami'a kowane wannan harkar da muke lenawan bayi idan kaga ka an koya ma addini addinin kawai ka je koya amma in likita kake so ka zama ba islamic studies a cikin course ɗinka in injiniya za ka zama ba islamic studies oceanography ba islamic studies astronomy ba islamic studies ba ka sake jin kalan lahu kalan rasulullahi a cikin aji kuma an hada mata da maza namiji ya rika ya rike tun yana ta zuru ya kai tun ya zama ta zuru ya zama bundaki ya kai gauro ya kai gauriki ya kai gwarangwami ya kai gwarangwami yan mata wayanda suka nuna to kuma shi ke hada su a cikin gida guda daya abinda universities ka zagaya yanzu kaga ikon Allah wallahi a wata jami'a a yanzu haka kana tafiya sai ka samu namiji da mace suna zina a gefen hanya da daddare maɗigo lesbianism ya fantsamu ya shiga cikin al'umma an wuce zuwa wannan anal sex zina da mata ta dubura wanda ko matakka ta aure a musulunci haramun ne akwai wayanda aikin suke nan. ba nan bala'in ya tsaya ba akwai ma masu zina da yara ƙanana a halin yanzu kuna karantawa a jarida wani ya yi zina da yarinya karama 'yan shekara bakwai musamman ma masu cutar kanjamau wai an ba su fatawa cewa idan suna zina da yara ƙanana za su warke ya yi zina da yarinya 'yan shekara bakwai bayan ya mata rauni kuma ya sa mata cutar kanjamau kai yanzu fa har abin da ake cewa bestiality zina da dabbobi ana yi a Najeriya musamman malaman tsubu suna daga wayanda suka ingiza mutane sai a ce in kana zina da dabba za ka yi kuɗi kenan kawai mutum ka gaishe kamar mutumin kirki idan ya leƙa ya leƙa ya gaba kowa ya samu wata akuya sai ya murkushe wa ya tura shi malamin tsubu Allah ka tsaye wa malamin tsubu Allah ka saukar wa malamin tsubu da bala'i Allah cikin musibu da bala'ai da ka tanada ka dan bunturo ka dan ko cikin kwankwalati ka juye akan malamin tsubu amin Allah ya karfi da Kudu. <laughs> ku saurara ku ci yanzu bala'i a Najeriya ya kai hazina da gawa ana yi kuma malaman tsubu suke ba da fatawa dan siyasa sai a can kira so ka zama gwamna ka samu sabuwar gawa ta mace kai zina da ita kawai sai ya je asibiti ya samu mai gadin mutuware a ɗauki ba kudan kuɗi a ba mai gadi a ce idan an kawo sabuwar gawa wacce ba za a binne ta ba za ta kwana a mutuware ya sanar da shi da an samu wata baiwar Allah Allah ya karbi rayuwarta an zo an aje ta a mutuwari ana jira kamin da safe a jana'iza sai ya buga mashi waya shi shikenan matsiyaci sai ya zo sai a bude masa gyar sai ya shiga kuna jin ba a rubutawa kuna jin Allah bai sani ba wa nahnu aqrabu ilayhi min habalil warid Allah ya ce ma yalfizu min qawli قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول babu wani furci da ɗan adam zai furta Allah ya ce illa ladaihi face a lokacin da yake furta wannan akwai wani mala'ika raqib mai lura da shi ati wanda kuma yana tare da shi a wannan lokaci raqibun ati malamai suka ce na'atu ne da mal'ud sifa ne da mausuf annatu yatba'u man'utan في رفعه ونسبه وجره وتعريفه وتنكيره وتعنيفه وتذكيره malamai suka ce ayoyi da yawa alkur'ani mai girma sun tabbatar wa ɗan adam duk abin da ya aikata sai an rubuta ana rama lalubo mana ko a cikin alkur'ani mai girma duk wacce ka samu kawo ta wa kullu insanin alzamnahu ta'idahu fi unuqi wa nukhrij lahu wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu man منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم أه؟ عليك حسيبا الله يجي وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين سيتم كراما كراما كاتبين يعلمون يعلمون to bar nan ana ramma ko ma can cikin suratu yunus nan ma Allah madaukin sarki ya ce yana rubuta ayyukan yan adam ya ana ramar yau rafuta da shi ba a baka likit Allah ya ce wa iza a zakanan nasa rahmatan min ba'di zarra مستهم إذا له مكر في آياتنا وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا تكاي سؤال رمى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون Allah rama to mu bar wannan surar tashi ka koma can wato cikin suratu Maryam nan ma Allah ya ce yana rubuta ayyukan 'yan Adam أفرأيت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا تكايسو سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ونرثه ما يقول ويأتينا فردا تو bare can dawo cikin suratul zukhrufi wa zukhrufa ah inda ce ana rubuta ayyukan dan adam a baka nake ka bari daura وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الذين هم عباد الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون تدعوتك سورة الجاثية التكبير التكبير أباك لك ko kun san ayar alamomi توتر كل أمة كل أمة كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون تكابوس كيسو هذا كتابنا كتابنا ينطق عليكم بالحق تكيسو إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون waɗannan ayoyin gaba ɗaya darasin da suke karantawa shine Allah yana rubuta ayyukan ɗan adam Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa kafirai mushrikan larabawa sun sa mala'iku wa'anda bayin Allah ne Allah ya halice su sun ce wa'annan mala'ikun mata ne ‘ya'ya mata ne na Allah Allah ce a ah, a shahidu khalqahum yayin da Allah zai halicci mala'iku sun je sun ga halittar ne suka gane mala'ikun mata ne tambaya Allah madaukin sarki yake musu a wata kirar wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda rahmani inasa anan kuma sai ba a ce a shahidu kalqahum ba sai aka ce a wishidu kalqahum malamai suka ce masu karantawa da wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda rahmani inasa sune da imam nafi da ibnu kasir da ibnu amir wayannan ne suka karanta da wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda ar-rahmani inatha aw ushidu khalqahu amma sauran qurra gaba ɗaya su dawa dawa kenan ai ba ku yi ta ba banda nafi banda ibnu kasir banda ibnu amir a cikin sauran qurra guda bakwai su da su suka saura kenan التكبير التكبير بقراهم قدا بكوي با جزى الله بالخيرات أن أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسدت سماء الأولى والعدل زهرا وكملا فسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلة تخيرهم نقادهم كل بارئ وليس على قرآنه متأكلا يتي فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصهوبته المجد الرفيع تأسلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم مؤتلا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة فأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البزي